والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوا مجلس نبير ثم مجالس أمنا تفسير القرآن من جرمة wanda muke yi a wannan masallaci na alfurqan a wannan gari namu na kano allah ya kara ma wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi baki daya muna yau biyar ga watan ramadan hijira ta dubu da dari hudu da arba'in da shida kuma biyar ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar ta miladiya za mu tashi aya ta talatin da shida a cikin surat yasin insha Allah sai dai kamar yadda muka saba za mu amsa tambayoyi da 'yan uwa suka turo wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu allah ya kara ma malam lafiya da nisan kwana kuma allah ya ji kan hajiya amin ya ce tambaya ta ita ce shin sunan rawati na sallar isha a cikin watan ramadan dole ne sai an yi ko sallar tarawi ta wadatar kuma malam ana addu'a bayan sahur ko ba a yi ya ce na gode a sha ruwa lafiya wannan akwai ra'ayi guda biyu na malamai waɗansu sun ce sunnar sallar isha tana da rati ba ko kamar yadda kuka sani salloli rawati guda rako'i goma sha biyu hudu kafin azahar hudu bayan azahar biyu bayan magarba biyu bayan sallar isha to ita ita ta bayan sallar isha za ta iya shiga cikin tarawi yadda zai zamanto cewar idan mutum ya yi raka a biyun farko na tarawi ya dauke su akan cewa tarawi ne kuma ratibar isha ce ko fa ba a yi an ruwaito daga waɗansu daga cikin daga cikin magabata cikin tabi'ai kamar yadda ibnu abi shaiba ya kawo a cikin al-musannaf kan cewa kafin a fara tarawih suna yin suna ratiba to wannan yana da ƙarfi a cewar tarawih daban suna ratiba daban domin ka'idar da malamai suka sa shine dukkan wata sallah da take da maqsudi nata to ba ta shiga cikin wata dukkan wata sallah da take da maqsudi nata ba ta shiga cikin wata kama alal misali a raka'atayil fajr tana da makusudi naka ba za ka yi a ba za ka yi fajr akan cewar wannan nafila ce mutlaka ba ba kai niyyar raka'atayil fajr ba kawai kai nafila mutlaka kai sallah raka'a biyu ba tare da niyar cewa ba fajr bace dan kayi ta bayan raka'atayil fajr ka dauka raka'atayil fajr ce sai ka yi mata niyya tata amma na fila wadda take ita lokacinta shine yake wato ayyana ta ita babu laifi wata ta shiga cikin wata kamar sallar walaha sallar walaha duk sallar da ka yi tsakanin hudowar rana da lokacin zawal walaha ce duha ce saboda haka idan ka yi salatu shuro bayan rana ta fito ka zauna a masallaci ka yi zikiri sannan ka tashi kai sallah raka'a biyu aiki da hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan kamar ladan hajji da umra ne cikakku to wannan raka'a biyun da kai bayan hudowar rana za iya zamantowa a matsayin sallar walha za iya zamantowa a matsayin salatu buha haka dalika idan kamanta ba kai raka'atai fajiri ba ko baka samu damar raka'atayil fajr ba sai bayan hudowar rana sai kai raka'atayil fajr to wannan raka'atayil fajr da kai in kai za ta wadatar mata a salatul duha domin ita salatul buha ba ta da wani maksudi nata na kanta in ba lokacin nata ba to su rawatib suna da maksudin su shine cewa wanda duk ya kiyaye su a rana ya kiyaye su za a gina mata gida a aljanna kaga suna da lada na musamman shi yasa kuma ma ake rama su shi yasa ake rama su to don haka ba za su shiga a maimakon sallar